kalangu studio kalangu tahiya yanayin nijar kalangu studio kalangu tahiya yanayin nijar karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio kalangu mu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarun hausa masu sauraro mutari muhammadu ne yake muku lalin muhammadin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirin amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman labarun za ku yi cewa kungiyar ɗalibai sashen kwaleji da lise reshen jihar Yamai sun tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki biyu shin ko me yayi zafi haka? An yi zaben jagororin jami'ar Maraɗi. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan tura jami'an kiwon lafiya a cikin waɗansu asibitocin jihohin ƙasar nan. Za ku ji ƙarin bayani tare da ministan kiwon lafiya Dr. Ilyas Idi mai nasara. To, da yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasar Nijar sashen Kwaleji da Lise reshen jihar Yamai sun tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki biyu da suka soma a yau da safen nan. Wannan ya ja aiki ya biyo bayan abin da suka kira rashin girmama alƙawurkan da hukumomi suka ɗauka musu na share musu hawaye a kan koke-kokensu. Ga abin da sakataren ƙungiyar Abdulrahman Salifu Muhammadu yake cewa sai mu saurare shi. Yau in ku kai la'akari ba za mu taɓa yarda ba a ce a cikin babban birni na jihar Nyame akwai lokololi inda 'yan uwanmu ɗalibai a ƙasa ma suke zama suna ɗaukar wannan kurna su abu ne da bai yi ba abu ne da mun yi Allah wadai da shi bisa kan su ma'ikanta na jihar Nyame masu kula da bannin karatu sun rihe idanunsu bisa kan wannan matsala da kuma babban matsala ita ce yau kuma akwai lokulolin inda babu mahuta babu ruwa shi yasa muka ce za mu nuna bacin ranmu na kwana biyu saboda su wannan ma'ikanta kullum da mun tada sai dai su kira mu su ce muna a ah, sun ɗauki alkawali nan da kwana kaza nan da sati kaza za a warware wannan matsalolin naku kuma abu ne da ba su taɓa yi ba shi yasa muka ce za mu tsaya tsayin da mu kwato hakkinmu yanda kamata A yau a yau ne wa'adin da ƙungiyar addinin Musulunci ta ƙasa ta bayarwa mata masu aure 'yan kwantaragi a dangance da batun mika? masu jerin sunayen mata da ake son a tura a cikin waɗansu wajaje domin gudanar da karatu bayan da mazajensu suna a nan babban birni mai da zama. A cewar Maryama Hassan mamba ta ƙungiyar malaman makarantun boko wato reshen ƙungiyar Sinasef daci nan da zuwa gobe za su kammala wannan takardun kuma za su miƙa su ga ƙungiyar addinin musulunci ta ƙasa ga abin da take cewa a tare da habibu garba mun tashi sayan daka muna nan muna aikin nan don mun gani bai yiwuwa a ce ga yanan yanzu komai yayi tsada muka ce ma abokanan mu maimako a kawo takardar aihuwa kawai mu sa number na yaran ka kun maimako a sa takardar arme kawai a sa dai ne inda mai gida yake aiki don wannan ne muke tattarawa tunda akwai wasu ƴan mu da basu ji labari akwai wanda sun tai priest day service akwai sau da ga yanan yaran su basu da lahiya ba san ba suka zo suka rubuta sunayen su shine mun ce insha Allah yau da marace ko ko komai dadewa gobe da sun safi mu samu mu kai musu takardun nan na association islamic mu ga abin da Allah zai yi Ƙungiyar addinin Musulunci dai ta ƙasa tana zaman shirin shirin sunayen matan domin shiga tsakani da ofishin ministan makarantun boko da abin ya shafa da zumar samar da mafita. A ranar Juma'a ne aka gudanar da zaɓe a tsangayoyi uku na jami'ar ɗan duk ɗan kulodo da ke maraɗi, inda a wajen zaɓen an zaɓi Musa Saidu a matsayin shugaban tsangayar kimiyya da fasaha tare da mataimakinsa Dr. Karim Saleh. A cewar Anini Salifu malami a wani bangare na jami'ar wannan zaɓe yana da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da jagoranci nagari a jami'ar ta maraɗi ga abin da yake bayyana wa mohamed maman simsura wannan babbar nasara ce ga duka masu ruwa da tsaki na jami'ar domin a samu jagoranci nagari, waɗannan zaɓuɓɓuka mataki ne na farko a watan juwan za mu zaɓi babban jagorar jami'ar da mataimakinsa a gaskiya a karo na farko a abin ya samu karbuwa kun ga ku da kanku yadda jama'a suka yi tururuwa jama'a sun yaba kuma jama'a tare da halartar su sun bayar da goyon baya na ganin cewa su da kansu suna son ganin an yi wannan zaɓe. Yanayin larurar tamuwa a gundumar Dogon Dutse ya ta'azzara a shekarar bara da bana a cewar Kulubali Abubakar Shigo da ke kula da tamuwa a asibitin ta Dogon Dutse. Wannan yanayin yana da nasaba da mummunan sakamakon damuna da aka samu arewacin gundumar Dogon Dutse. Ga abin da yake shaidawa Aliyu Bawa. Yanayin batun tamuwa a cikin Departement ɗin Dogon Dutse a shekara 2017-2018 abin ya hayaka. Saboda kun san larurar tamuwa tana nasaba ne da rashin wadataccen abinci. To la'akari da damunar shekarar 2017 bata bayar da kyakkyawan sakamako ba, musamman a arewacin jihar ta Dogon Dutse, kamar su kukutan, Dogon Kirya da kuma Makurdi. Abin da ya sanya mun samu da yawan yara da suka kamu da larurar tamuwa. Misali a watan Janairu na shekarar bara mun samu yara 84 masu tamuwa. Sannan mafi yawan wannan yaran an kawo su ne daga yankunan da akwai matsalar abinci. Sannan a cikin wannan shekara mun samu yara 85 da suke da tamuwa. A takaice dai batun tamuwa a cikin wannan jiha ta Duci abun ya ta'azzara. Surtout dans le nord, c'est vraiment catastrophique. Dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara wanda har yanzu ƙungiyoyin fararen hula suke adawa da ita. Daga cikin abubuwan da suke nuna ƙyama a cikin wannan dokar har da ƙara farashin wasu kayayyakin masarufi da aka fi amfani da su. Musa Cangari shine sakataren ƙungiyar Alternative ya yi wa Maryama Kenda fashin baƙi dangance da wannan dokar. harkan transport to in ya ce zai sa tebiya a bisa kan harkan transport kenan duk kayayyaki wanda za a dauko ko daga cikin gida daga wani kauye a kawo shi wani birni ko abin da za a dauko daga waje ya shigo nijar in aka ce za a karbi tebeya kenan dole ne farashin kayayyakin nan za su karu kamar in dan kasuwa zai je ya sayi hasi a kauye ko dawa ko masara ko dabbobi duk wannan abubuwan da za su saya za a sa tebiya a bisan shi. Bancin shi akwai abubuwa wanda a da ba a karban tebiya amma an sa tebiya kamar eh, tax kashi biyar cikin dari. a saman su shine kamar an ka ɗauki le ko kuma makaroni wani taliya wanda ake saida da garin hulawa da garin masara da sauransu duka wannan abubuwa an sa musu tebeya ko da yake kashi biyar ne cikin dari kenan a jumla dai aka duba farashin kayayyakin abinci da abubuwa da dama dole ne za su karu Masu ƙere-ƙeren ayyuka hannu na ƙasar Nijar a ranar Asabar sun yi bikin zagayowar sallar su a karo na 25, inda wannan sallar ta haɗe ne da wani taron kasuwar baji koli da suka buɗe a nan yamai, wanda ya haɗa masu sana'ar ayyuka hannu na ƙasashen Afirka masu amfani da kuɗin sefa bai ɗaya cewa da yemowa. Sai ne Ayuba kaka ya tattauna da Anafi Suleiman, darakta na jiha da ke kula da yawon buɗe ido da kuma sana’a ayyuka hannu ga abin da yake shaida masa. Sana'ar hannu mutane suna masa kallo ta aƙida ko ta jama'a, amma mu mana masa kallon harkar kasuwanci kawai, don haka muna magana ta fuskar masana'antar aikin hannu, kuma doka ta shirya ɓangaren sana'ar hannu sarrafawa da kuma na ma'aikata kana cikin rasa goma sha shida. Wasu gunguna ne na ayyukan hannu da suka kasance na iri ɗaya, na ciko ko kuma na haɗa juna, kuma cikin nau'in aikin hannu arba'in da biyar da aikin hannu 206 sana'ar hannu wani muhimmin aiki ne na ci gaban ƙasar Nijar da ke shafar mutane da dama kuma yake shafar dukkan ɓangarorin tattalin arziki noma ana aiki da kayayyakin da aka kera kuma masu sana'ar hannu suke sarrafa albarkatun noma haka kuma kiwo bangaren masana'antu na da tushe a kowace ƙasa ta duniya daga sana'ar hannu. L'entreprise artisanale. Kare fararen hula da hukumomi na ƙasa na kula da bala'o'i a cikin yanayi mai inganci shine takin ranar da aka keɓe a duniya domin kawo agaji ga fararen hula wanda ake gudanarwa a duka ranar ɗaya ga watan Maris na kowace shekara. A Nijar a jiya Lahadi ne aka yi bikin wannan rana a can makaranta ta ƙasa da ke kula da wato kare fararen hula. Kanar Manjo Bako Bubakar shine daraktan ma'aikatar 'yan kwana-kwana ya yi wa Michel Deji ƙarin haske. Le premier domaine dans lequel il faut innover, c'est les questions des réceptions. A bangaren da ya kamata a kawo abu sabo shine batun karbar kira, kiran agadasa na iya fadawa ya mai wani kiran zandar na iya fadawa difa a yanzu tsarin daidaita wannan matsala na kan hanya matakin farko na karbar kiran gaggawa sannan kuma akai dauki tun da aka sami wata matsala a lokacin mun samu damar ta da wani jirgi za mu samu jirgi mai sarrafa kansa namu da za mu aika shi nan take ya kimanta bala'u sannan kuma ya kawo mana sakamako cikin gaggawa shine fatanmu kan hulɗa musamman ma jami'an kiwon lafiya sun gabatar da ayyuka da a su suka tallafa wa gwamnatinmu muna da cibiyoyi da dama na sayar da kayayyakin kariya na gobara akwai kuma abokan hulɗa na musamman bgrc na nan cikin tsarin kula da bala'u domin nuna wa al'ummomi ayyukan abokan hulɗa mu Yanzu kuwa sai sakamakon wasannin da aka buga a ƙarshen mako a ci gaba da kwamɓalar kofi na ƙasa a zagaye na farko a cikin wasannin da aka ɗage ranakun buga su. A ranar Asabar ɗin AS Duwan ta lallasa Olympic da ci biyu da ɗaya. A ranar Lahadi Jeunesse Sportive ce ta ta ta taka leda tsakaninta da Le Sahel ta mai inda suka tashi da ci ɗaya da nema. AS Fan ta lallasa AS Sonidep da ci biyu da ɗaya. Sai kuma tsakanin AS Police ta mai da kuma wato ES Gendarmerie National suka tashi baram-baram. To yanzu kuwa za mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. Ɗaruruwan jami'an kiwon lafiya da ƙwararrun likitoci ne da ungozumin ne aka tura a cikin asibitoci daban-daban na jihohi takwas na ƙasar nan, na jihohi bakwai na ƙasar Nijar kenan. A cewar Dr. Ilyas Idi mai nasara ministan kiwon lafiya wannan abun zai inganta lamarin kula da marasa lafiya, ba tare da bata lokaci ba ga abin da yake shaidawa Adama da Dawaki. Iliya nan Shekara guda a baya baki ɗaya kashi hamsin cikin ɗari na ma'aikatan kiwon lafiya ya mai suke jauhi bakwai na raba kashi hamsin cikin ɗari a ƙarshen watan Janairu mun tura ma'aikatan kiwon lafiya dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyar a dunkule. Dalilin haka duk wani dokta da ya fito daga wani ɓangaren aiki muna tura shi cikin jauhi domin a yau babu wata jihar da ba ta da wata babbar asibitin. Asibitocin jiha guda na baya an kafa shi a watan da ya gabata a tilabiri ita ce jiha guda tun yau da shekaru da ba ta da irin wannan asibiti misali kamar yau wani ma'aikaci da ya shahara kan likitancin mata muna ƙoƙarin tura shi cikin jihohin miyasa domin likitocin uwa da ɗanta da suka shahara kan lafiyar uwa da ɗanta su sami damar ci gaba da kulawa da lafiyar mutane waɗannan cibiyoyin uwa da ɗanta su rika karɓar mata masu juna biyu matan da halin su ake buƙatar a ɗauki nauyinsu a cikin waɗannan yankuna su ci gaba da aiki domin ganin aikin su dare da rana ana buƙatar eh, akalla likitan mata biyar a kowane asibitin mata bisa tsarin niyyar kawo sauye-sauye shine waɗannan yankuna su sami ƙwararru domin rage mace-mace da mutuwar yara rage tura marasa lafiya asibiti a yau dukkan waɗannan yankuna muna da ɗakin kawo ƙwararru likitocin yara likitocin mata ko likitocin riko a wannan shekara shekara ta takwas za mu karɓar asibitoci gomai a jauhi a bankilare gote bilma buza da dai sauransu a ranar yau ba mu da a hannu jami'an kiwon lafiya da aka tura da ba su kama aikinsu ba duk da wannan yanayi da kuka ambato na rashin tsaro sauran ma'aikata sun tsaya wajen aikinsu me yasa su ma'aikatan kiwon lafiya suke nuna kasawa idan aka ɗauke ka to ana iya tura ka a ko'ina duk wanda bai je ba doka za ta yi aiki kansa domin ma'aikatan gwamnati suna tafiya bisa wani tsari da ake kira tsarin ƙasa na ma'aikata ɗaukar ƙaroli da ƙasa idan na ce haka ba gwamnati ba ne ba minista ba ne ba shugaban ƙasa ba ne ko kuma ba firayim minista ba ne ƙasa kowa ne harajin da ake karɓa da shi ne ake biyan ma'aikata ana biyan ku dole kenan ku yi ma al'umma aiki. On vous paye, donc vous devrez aller servir cette population. To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun zukuwa ga Habibu Garba tare da labarun zabarmanci ai sauraro lafiya.